rahotanni sun yi nuni da cewa a yammacin larabar da ta gabata ne aka canza wa waɗannan hafsoshin soja wuraren da ake tsare da su wato daga barikin jami'an jandarma zuwa wasu gidajen yarin ƙasar ta nijar a sakamakon wannan matakin canjin wuraren zaman wakafi hukumomin sun ɗauke janar salu suleiman wanda ake yi wa kallon jagoran waɗanda suka yi yunkurin kifar da gwamnatin ta isu muhammadu daga hannun jami'an tsaro na jandarma zuwa gidan yarin kwalo da ke a nisan kilomita 30 kudancin birnin yamai yayin da aka bar ɗansa da wasu sauran hafsoshi a gidan kason yamai sai kuma laftana awal ambali da wasu sauran sojoji da aka ajiye a gidan yarin walam da ke a nisan kilomita 200 a arewa maso yammacin birnin yamai yayin da isa kunce da wasu sojojin da ake zargin su da hannu a wannan yunkuri ke gidan yarin sai mai nisan kilomita hamsin da ya mai matakin ɗauke waɗannan hafsoshi daga hannun rundunar jandarma ya zo ne a washe garin matsin lambar da hukumomin ƙasar ta nijar suka fuskanta daga ƙungiyoyin kare hakkin ɗan adam da na lauyoyin ƙasar bisa zargin gwamnati da take dokokin ƙasa da ƙasa kan batutuwan da suka shafi 'yancin ɗan adam yanzu dai ana iya cewa an doshi hanyar gurfanar da waɗannan hafsoshin soja gaban kotun sojoji kamar yadda ministan tsaron ƙasar nijar karijo mamadu ya bayyana na a can baya abin jira a gani shine yadda makomar fararen hular da suka shiga hannun hukumomi a washe garin yunkurin juyin mulkin da shugaba isu ya ce askarawansa sun murkushe za ta kasance ko da yake wasu bayanai sun ce nasu binciken bai kammala ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. yawani abin da ke damuna siyasa kasan mu ke ban tsoro da haka hankalin gano bai kwance kuma ga lokaci yana ga tahowa nan gaba dan kaɗan ana yin